Muhawarar Studio Kalambu. Muhawarar Studio Kalambu. Muhawarar Studio Kalambu. Muhawarar Studio Kalambu. Muhawarar Studio Kalangu. Assalamu alaikum jama'a masu sauraron Studio Kalangu barkamu da haka barkamu kuma da sake saduwa da ku daga nan Studio Kalangu inda za mu kawo muku da wani sabon shiri na Muhawarar Studio Kalangu. ku rike da kyau shirye-shiryen studio kalangu na zo muku kai tsaye tare da haɗin gwiwar gidajen reduka 33 da suke watsa shirye-shiryenmu a sassa daban-daban na wannan ƙasa tamu ta nijar haka kuma dandalin muhawarar studio kalangu ya kasance wata gada kuma wani fili na tattauna batutuwan da suke janyo hankalin al'umma musamman ma a fannonin zamantakewa a ɗauko daga batun tattalin arziki siyasa muhalli al'adu da dai sauransu mahawar mutau za ta mai da hankali kan batun ci gaban ilimi a cikin wannan ƙasa mu ta nijar ganin yadda ilimi a cikin wannan ƙasa ake masa rikon sakainan kashi duk da cewar da ake da ilimi hasken duniya ko kuma lantarkin duniya kuma ilimi ci gaban duk wata ƙasa taɓarɓarar ilimi a Nijar ta faro kuno kai ne tun a shekarun baya-bayan nan duk da ƙoƙarin da hukumomin ilimi suke yi na ganin cewa an ceto wannan ilimi daga halin da yake ciki shekara ta dubi da goma sha bakwai ta kasance shekara da aka yi ta fama da yajajen aiki tsakanin malaman makaranta da kuma ɗalibai da ke neman hakokin nasu a yadda kuma ake bayyana cewa tana iyakar wato nata ƙoƙari ita gwamnatin domin ganin an ceto ilimi da hanyar da yake ciki ta taɓarɓarewa a wannan ƙasa tamu da haka ne kuma muhawar tamu ta sido kalangu za ta mai da hankali a shekarar da take shirin wucewa domin waiwayan abubuwan da suka faru a cikin wannan shekara ta bakwai a cikin wannan ƙasa ta musamman a ɓangaren da ake cewa ilimi ginshiƙin ci gaban duwata ƙasa. Domin mai da hankali kan wannan batu mun gayyato malamai domin su ba mu ƙarin haske kan abubuwan da ke faruwa a cikin wannan sashe na ilimi a cikin wannan ƙasa ta ta Nijar. A game da haka ne muka gaito Malam Ashana Hima na ma'aikatar ilimi da ci gaban ƙananan makarantu da kuma Malam Dambaji Shebu na ƙungiyar SNES e sannan kuma muka gaito Malam Hassan Haliru na ƙungiyar 'yan makaranta ta Enun. Malamai barkamu da zuwa. To Sido Kalangu na aika muku da godiya a game da amsa wannan gaita da kuka yi domin tattauna kan wato abubuwan da suka faru a shekara ta dubi da goma sha bakwai wato shekar da ke shirin karewa. Barin soma da wato malan Ashana. Malan Ashana ganin wato wannan ci gaban ilimi a cikin wannan ƙasa tamu ana cewa yana taɓarɓarewa shin anaku hange anaku tunani wannan magana haka ne take? mu ma muna gode muku da gayyace mu cikin waga muhawarar kuke yi saboda waye ma 'yan ƙasa kai kuma dai a ba su labari su ma su sami nasu ra'ayi bisa ga harkokin lakwal musamman eh. harka karatu akwai matsaloli akwai matsaloli shi yasa wato sakamakon da kake so ai manna na karshen shekara ita kasar lakwal tana yi ana haro ta kowace shekara da karshen wata uku na karshe sai a ci gaba kaman ba daidai take ta da mm. premier janvier ba sauran shekaru na kidayar shekaru a wasu sassa daban eh, na sassa daban-daban mm-hmm. don sai mu ce dai abin da shehi shekara ga mai karewa shekara ce wadda abin da ya sahi makarantun da an sami abubuwa da yawan da an ka cikin su musamman ma shekara ce wadda da aka fara karatun bara ba karatun da muka fara ba haka an faru cikin wasu matsalolin suka girko kai matsalolin su ne matsalar da muka samu ta biyan albashi don ka a shiga karatu na rantre 2017 eh, aka yi haka na amma da iko Allah Allah ya sa an ka samu aka yi yarjejeniya da kungiyoyin malaman makaranta kuma aka samu dai wannan bashin an ka ciwo an ka ciwo kashi tunda kun san duk abin da ake yi in babu albashi akwai eh, matsala. Eh, to kamar yarjejeniyar da kuka cimma kamar za ku bayyana mana waɗanne kungiyoyi ne kuka yi yarjejeniyar da su. don ko don aka yi wannan yarjejeniya aka samu aka koma bisa ga abin afat karatu. kuma dangance da wannan taɓarɓare karatu da ka haɗi an yau shine a ƙane za a yi a maido makaratu muhimmancin shi musamman abin da shahi lakulolin firamare saboda bincike da sun kwatanta cewa akwai zuku da yawa yara in suka shiga makarantun ne ba su samun eh, ilimi wanda ya kamata eh, da aka yi wani bincike wanda shahi mu da kuma ƙasashe da yawa to da haka nan mu a eh, ministan kananan makarantu sai muka ce wani abubuwa ne za a yi saboda a samu yara su zanki samun karatu mai inganci mhm. cikin wani abubuwa akwai abin da ake yanzu yanzu akwai wani za a yi kuma cikin shekaru masu yawa ne za a ganin mhm. kamar sakamakon shi tunda ba kai tsaye bane ake abun shi daga cikin su wannan akwai abin da sahi horo inda kamar da kuwa sani yau ana da mai makarantu na horon malaman makaranta guda mhm. goma guda goma sha ɗaya bicin kuɗin da aka zubawa lokaci zuwa lokaci ana tattara su ana ba su abin ana ba su horo da kuma sake tsarin wanda ake ba da horon kamar na yau da kullum dan shi malamin makaranta shi na koyarwa ma kullum ana bin shi ana tunatar da shi bisa ga abin horo kuma sai kasance mushen da ke na suna aiki sai muka ce za a bincike shine wanda aka zancen cice ku ce na aka ce ma'ai wala su tantancewa da kwarewar aikin su saboda a wannan lokaci kun sa an fara samu da yawa wanda suke diplom din jabu akwai diplom din jabu don aka wannan bincike da wannan evaluation inda aka ta cece ku ce saboda kungiyoyin malaman makaranta suna gani ba su amince da ita ba daidai bane wanda ya kamata mu yi ba su ce ba su raba aikin ciki amma yadda dai an mun kai bincike suka ce su ba su kamar ba su amince da shi ba mu yi namu matakai mun tahi gaban gidan shari'a komi dan da mu dannace cewa abin da muka yi mu yi shi bisa ka'ida da yake a sabo ne kaga dole ba taɓa shi ba dole ai ta wannan cece kuce wanda an kai alhamdulillahi an samu ayi wannan bincike kuma an dan eh, an kawo da wanda suke wasu ba su yi binciken ba saboda ba su da diplom tun da wuri suka bari mm. wasu kuma ba su aje ba kamar su kai marabus wasu kuma su yi binciken aka ga ba su sakamako na kirki an ka sallame su an kai abin eh, indemnity kamar in ka saki mutum da aiki mm. akwai adura da haka bashi hakukan shi duka ayi abin karki da aka sa mm. saboda a basu wannan hakukuwa a hali abin da muke ana na ana ƙara raskwana a gani dangance da wannan abushin mu yi a cikin da wata jiha ta an hidda mutane da bisa ga wata abin jiha mm. kuma kakane za mu yi sauran malin makaranta a yi unhuwan da su inda ya kamata sun da ci wannan matsala akwai kumcin da aka samu na malam makaranta cikin mayan garuruwa alhali kuwa cikin ƙauye daji babu su isasshe don shi ne dai shekarar da ta wuce zan cewa yanzu bisa ga koke-koken eh, malaman makaranta koke-koke akwai na zance albashi na ba albashi masu na 'yan kwantaragi mm-hmm. wanda shi alhamdulahi eh, da wata waje uku ake bi bashi ya kai dai an ka rage an kai abin kokari kuma ya ce da haka nan sai mu da cewa latti wajen biyan albashin 'yan rage musamman eh, ana tuwa ana koma kullum sai muka sami wani tallafi wanda suke an kai wani kundi da kungiya da ita ta ina European aka yi bincike miya ne za a yi ya kasance shi albashin malaman makaranta yana zuwa a lokaci yana a lokaci tunda abin da mutane ba sani ba wanda ake zuba shi ne abin da ake zuwa sai a ba da takarda a ce to ku talabiri an ba ku sun ku biya to in cikin bitaman talabiri babu kuɗi akwai matsala ayo wannan a ce to ya mai ku mu da abin mu akwai matsala kuma cikin eh. halin da ana matsala kun akwai kuɗin da yawa ma balantana halin da yake ana matsala abin ga abin kuɗi shi majahan da kun ba su samun kuɗi da yawa suke da ɗan kwanta da yawa kamar talabiri hi ko ina abin ga eh, sauran yankuna sauran eh hmm. alhali kuwa bitalmanin ta bai iya samun kuɗi da kenan duk kullun sai a yi wato kuɗin shiga ne ba hujja bace a gwamnati ce shi ce wannan tunda shi dole ne shi biya a lokaci don mm. ai wani kundi da kungiya eh, tarayyar turai ta taimaka mm. wanda shike sabin matakai za a doka sabon shekara saboda a gwada su a gani yalla ana tsammani inda su ne za a biya mutane a lokaci kusur da kuma za mu shiga cikin karnin eh, mai da kamar komin komin mm-hmm. zancen biyan malaman wato da harkokinsu na harkokinsu na mm. su bisa ga wannan eh, wannan kenan idan na fahimci ka malam ashana a wannan shekara ta dubu da goma sha bakwai da ke shirin wucewa za a iya cewa a dunkule kwalliya ta biya kuɗin sabulu a bangaren wato wannan eh, sashe na kuko eto eh, alhamdulillahi mun yi babban kokari babban kokarin shine da yake mun samu mai wannan jarabawa saboda neman gyara da aka yi kamar kurji ne sai an huddo jini ana sa abu sannan a wanke shi da kyau kaga sai kaji zahi mai amma mm. a gaba za a ganin sakamako abin da ake na kuma akwai wasu abubuwa da suke wanda ya shahi harkar kuɗi duka wannan matsala ake samu ita ce matsalar kuɗi duka in gadi a abin wani shahi kuɗi to su kuma an ka zo lokaci ana son kuɗi da yawa kuma kuɗin su kuma babu su isa shi ke sawa wani wuri a yi kadaran kadar hande don ku mun yi aiki tsammu da 'yan ƙungiyoyin kwadagwarko na raskwanakin mutane da wani abin mm, shafa mm-hmm. saboda takaru sun daɗe aje don a ga suwa suwa annan saboda dangance da wadda mun kai na harkon nan bara sai aka ɓata lokaci abu ya ƙure to yanzu wannan aikin mun yuntar shi ko da janvier take fara Allah yarda takarun da komai da komai mun shirya su sai a ta yi dangance da alƙon da aka ɗauka ba wannan malaman makaranta eh, me ke abin da ce ma matrikil mm, kuma lambobinsu kuma mm. a biyan su dangance da sabon matsayin da za a ba su To Malam Ashana eh, na gode kafin da in sake koma gari ka. An san da wannan ƙasa ta mu ta musamman ma a ɓangaren ilimi wato akwai ƙungiyoyi daban-daban da ke fafutuka na ganin sun kwato hakkin nasu da kuma na ganin an eh, ci gaban ilimi ya dore a cikin wannan ƙasa ta mu ta Akwai Malam Dambaji Shebu na ƙungiyar SNS Malam Dambaji Shebu ka ji abin da Malam Ashana bayyana. Shin anaka ra'ayi ya kake ganin kalaman na Ashana kan batun ci gaban ilimi a cikin wannan ƙasa ta mutanjar musamman a wannan shekarar da ke shirin wucewa. <clears throat> Na gode maka da. Ni ba zan magana kan abin da a sha na gai ba zan ba da ra'ayina tun da ka kira ni don ba da ra'ayina kan wannan muhawara. To ita dai shekarar bara kowa san da shekarar bara kana batun shekarar ta dubu da goma sha shida ta kare ko zan ce a kanta na shi eh, a shana ya ba da ra'ayin shi. Na'am. Eh 2016 eh, na'am eh, na'am haka sosai eh, yanzu ta huskanci matsaloli da yawa matsaloli da yawa su ne yazukan aikin malam makaranta da 'yan lakwal su da kansu alhali ita lakwal ba lakwal ba kadai duka abin duniya in babu kwanciyar hankali da wuya a samu sakamako mai ɗorewa wanda za a ganin hasken shi mhm. to sai kasance bara an samu jayayya sosai tsakaninmu tsakanin malaman makaranta kungiyoyin malaman makaranta da hukuma saboda sun ɗauki alkawali da ba su cika ba shi amuwa duka ya shin dukkan alkawuran ne abu su cika ah, ba ko ko wasu ne suka ɗauka suka cika wasu ka ɗauki alkawali bakwai ka hmm. cika guda kaɗai ko hmm. gudan ma ba a cika shi ba yadda kamata da mun kai rijina da gwamnati wajen alkawali eh, shidda zuwa bakwai sun ka ɗauka alkawali wanda sun ka cika shine a shana ya gayi biyan basukan albashin 'yan mhm. wannan mun san da sun biya eh, bashin 'yan kwantaragi amma an ce bayan an biya bashin albashi zamanto kowane wata za a biyan su ba da jinkiri ba kenan lokacin da an ka biya malam makaranta dindindin su ma shi zamanto an biya shi su to hazzancin da na kai maka yau wannan alkawali ba a cika shi ba. To aiko kashi a shi ya bayyana cewa akwai wani mm. kokari da ake yi tare da haɗin gwiwar da turai. No wannan gaba ne zancen gaba ne. To da turai da turai ta za ta kawo mana matakan sun ka dace mu mu da kanmu. Akwai lokacin da aka biya 'yan kwantaragi kahin a bi ma funksiyonar. Mm-hmm, mm-hmm. Kinan tsari muna 'yan shi mu da kanmu. Ka gane ku za mu jaraba a ganin nan gaba idan abin magana gaskiya ce yadda kamata. Na'am. Ni na gaya maka abin da ya kawo miskila waccan shekara sun ɗauki alkawali ba su ba alkawali na farko na gaya maka shi akan albashi hmm. ba su biya ba har yau ba su biyan albashi cikin lokaci alkawali na biyu shine ɗauka malam makaranta alkawalin da waɗanda aka ɗauka shekarun baya eh, Dubu biyu da sha biyu zuwa dubu biyu da sha hudu za a ba su lambobinsu da albashinsu ƙarshen watan mars hmm. mars 2017 sai ya kasance wannan alkawalin ba a cika shi ba kuma sun nuna mana ma ana ɗauka ma sabbin malam makaranta na shekara 2015 zuwa 2016 sai ya kasance duka waɗannan alkawalin ba su cika su ba kuma akwai wani alkawali da ya shahi tsarin albashi abinda muke ce ma grisa salarial mm. ba mu ce sai an aikata ba ya take yanki mm. amma mun ce in an sa kwamiti kwamiti zai eh, taro cikin da dagwar gwaduwar za a yi aikata in cikin shekara biyu ne shekara goma duk dai shi wannan kwamitin zai nazari gaya ma gwamnati ga abinda da nazarin mu bada mm. wannan ba aikata ba kai har abubuwan da ma an ka ce ba su da kama alaka da wani albashi kamar da muna da mutane minister da finance duk abin da shahi albashin eh, ma'aikatan eh, primary secondary suke kula da shi sun ce to waɗannan malam ba su isa ba za a ƙara cikin sun ɗauki wannan alkawalin sai sun zo sun karo shi waɗanda ma a can eh, ministar da finan sun kore su alhali sun ce za su kara mana kai dai ka in kai ka nesa wannan shi shine amuharin jahiya sai kuma wannan zancen ya zo zancen jarabawa da minista ga son shi kuma ya aikata za a ce ina so in tuna ma ashana mhm. ashana ya ce an je kotu na ya ra'ayin da kotu ta bara na ra'ayi ne eh, an san wanda an ka bashe shi na'am saboda ba ta yiwuwa e kotu ya ba da ra'ayi a kan jarabawa da eh, kamar shi ɗauki dokokin da ɗauka su ne constitution da eh, da lausanne alhali waɗannan ba su ne kamata aiki da su ba statu general wannan dokar da kula da ma'aikata da statut particular na ma'aikatan gwamnati da su ya kamata aiki to duka sai an kai su gehe an ka hiddo musu daidai gwargwado abin da suka son su yi mu mun ce mun yarda da ai ai eh, jarabawa mm. kuma mutane su san da sani duka cikin ma'aikatan gwamnati babu ma'aikatan da aka jarabawa kamar malam makaranta lokaci lokaci muna da ma'aikata na musamman to ganin in ka dubi bangaren wato ilimi an san da ilimi shine hasken duniya shin in ba a tantance wannan kwarewar ta malamai makaranta ba mun yarda a jarabawa ka gane ko jarabawa ka gane ko na'am inspector ko conseiller in yi cikin class ya san wanda karanta su wanda bai karanta su na'am mu ce mun kai ana so a yi saboda haka doka ta ce a yi gawar za a yi a shi aske mutum bisa aikin shi a jarabar a aske shi bisa aikin shi ka gane ku to yanzu kamar wannan jaraba da sun kai kahin su je su malam makaranta kayan su je wurin jaraba ba su san akan abin da za su jaraba mine ne akan abin da za su jaraba saboda lakwal azuka ne ko mhm. azuka ne kenan idan za a jaraba ya kamata kahin ka je wurin jaraba a ce maka za a jaraba akan abin da koya aji kaza haka kamar misali ni malamin physics ne mm. na kai shekara talatin ina karanta suwa amma an ce za a jarabawa physics in ba a ce min azuzuwa kaza kaza a jaraba kan shi ba ina zuwa wurin jarabawa shi zaman to ban eh, eh, bai nasara ba shi kenan ya isa a ce kenan ban iya ba mm. alhali kowa san da na iya kamar misali <laughs> eh, program din katrium yan kwaleji ni mai karanta su a lise in mm. mun je cikin sal in kahin ni je ba an sani ba an ka ce ni ga amin zamu yi mai yiwuwa ce a ce ban iya ba ka gane ku ka ji abin da a tsakaninmu da su a shana mun ka ce kuma komi shi na son lisayi su ciya sun kai kayan su wannan jaraba suna da malamin makaranta dubu goma sha biyar mm. waɗanda ba a bukata su dubu goma sha biyar dubu goma sha biyar minista eh, da marta ya gayi wannan ba ba wani zargi bane ba kage bane kamar ba kage bane mm. to yanzu ai wannan jaraba bayan an share ba an kori malam makaranta jihohi da yawa jihohi da yawa duk ilahirinsu akwai class ɗin da ba malam makaranta bayan ma an yi wani eh, gyaran huska abinda muke ce ma kamar tsarin eh, azuka malam makaranta da aji biyu ma har aji uku duk an yi wannan tsarin amma ya kasance ba malam makaranta ya shi alhali inda an yi nazari an tsaya an yi taka tsantsan an yi wannan abin cikin muhawara da malam makaranta ba za a faɗa cikin wannan matsalar ba ka gane ku kenan kan mutane su zo su ce mana wai a ah, an kori wannan malam makaranta ba san komi ba zance ne wannan zance ne na yan mata zance ne ka gane ko mm. cikin malam makaranta akwai waɗanda ni na imani da har waɗanda ma sun ka jaraba su su yan ka sa su sun fi su kwarewa yan ka sa su cikin class an kai musu jaraba kayan su je mai yiwuwa ce su yi su mm. shekara bara abin da faru mu ba mu hata ya sake shekara ya faru saboda komi muka yi bude kwal ɗin gwamnati ita ce a ce mu ita a shan mu kuma nan iyalin mu suke karatu ba ta yiwuwa malamin makaranta na sha dan sindika shi ce shi watan shi ayyukan lakwal ɗin gwamnati su cakule ba mu wannan wata to gaskiya al'umma ba ta wata haka shi ya samu tun da muka koma eh, lakwal bana mun yi fatan gwamnati ya kire mu ya kire mu eh, gungun kungiyoyin mu dan a tattauna a gani abin da hana eh, ruwa gudu bara mm. a samu a cikin shi to su su shana sun abin tattara su shana sun gwamin shaki bari in dawo kan malam Hassan Haliru gashi kana wakiltar kungiyar Enon shin anaka ra'ayi ya kake ganin kasancewar ilimi a dunkule a cikin wannan kasa tamu to ina gaishe ku lalle eh, waga tambaya da kuka yau na ce yi magana eh, abin da za mu cewa lalle mu cikin matsalolin da muke a jami'ar university abin Muni ta yamai gaskiya matsaloli ne da yau in na zo in ce in haɗe su kala kala ko kashi kashi mm, na san da eh, muna jimawa dai ko dai ba mu kai sahi ba <laughs> amma abin da ya kamata mutane su gane a nan ga wato wagga dai shekara dai da za ta idawa mu dai yau an ce mu zo mu yi magana samanta eh, bisa kan karatu sai mu ce wagga shekara mu dai gaskiya ba ta yi mana ba ba ta yi mana kwata-kwata ko guda tunda yau ku diba ku gani waɗanne dalilai ne ka dalilai su ne yanzu ni bayyana to bismillah na farko dai inda ma dan makaranta ga zo ya zamna ya yi karatu hmm. kamar ku ɗauka a turance sal ko kuma amphitheater ɗakunan ɗaukar darasi kenan eh, yau tun tsohin ɗakunan da an kai tun shekaru tun lokacin da a ce ko lokacin kunci lokacin mm. gyori tun tsohin ɗakunan har yanzu su ne ake ciki cikin su ne ake kuma a mm. lokacin nan kowa ya san da 'yan makarantar da da kwai ba su kai ma dubu mm. amma yau irin 'yan makarantar da akwai university sun kai wajen dubu biyar dubaye to kenan za ku gani a wanga lokaci da muke 'yan makaranta suna ɗaukan karatu a waje ga hili hmm. tun da ɗakunan ba su isa sai ga waɗansu suna ɗaukan karatu ga abun ga taga hmm. sai ga waɗansu suna can waje ne suna tambaya can da aka kusan koha hmm. abun da sun ka ɗauka su ma su ɗauka kamar abun in ba mutum ya ta ya gani ba ne ba da kanka da idanunka ba ka ma yarda ni da kaina yau wata ran mutum yana wucewa inda suke karatu don muna shugabannin su kunya ma nika ji in wuce inda suke zuwa su karatu. ko kuwa ta ku ce ba ta bata cimma ruwa ba ko kuwa ne bata cimma ruwa ba san ko tana cimma ruwa tun da cikin nijar muke kuma waɗanda ga nan ga iko mutane har yanzu dai ga sunan dai mu dai kullum babu abin da bamu yi ba to rashin jajircewa ta ku ce wajen kokowa da ɗauko wasu sabbin hanyoyin yin kokon ne ba su dace ba da yadda gwamnati zai je lalle mu dai hanyoyi da yawa mun kai kuma tun harko da muka zo mu mun zo da lalama ne mm. mun zo ne don a saurare mu mun zo ne a sulhance don a gani cikin matsalolin da muke ba matsalolin karya ba ne matsalolin da in mutum ya je da idon shi kana gani ga sunan mm. mun zo a sulhance don a samu a kama muna a kama muna mu samu mu yi rinjaye da waɗanga matsaloli tunda mu an kama muna in gwamnati ta kama muna mun kai rinjaye mu za mu jin daɗi na farko jin daɗi biyu za mu yi na farko muna jin daɗi saboda mu ma da kanmu karatu za mu yi wajen nan kuma muna jin daɗi saboda mu shugabannin waɗanda sun ka ɗauke mu sun ka aza mu duka jin daɗi mu za mu jin daɗi mu ma gwamnati jin daɗi tun da ganin za mu yi abubuwan mu za su ƙaruwa hiye da ma kowa to sai ya zamanto duka dai abun da muke nan ga duk maganonin da muke duk abubuwan da muke babu abun da mu kullum muna kiran yan jaridu su zo su diba da kansu su gani muna magana kowane lokaci dan dai saboda a samu a yi ɗakunan nan su, isa mutane ban ce ba yalla ana yi dewa amma dai yau a ce an yi ɗaki kamar amphitheater ɗan ɗa guda mai ɗaukan mutum eh, mil mm, mu ganin muke mu dubu guda mu ganin muke an shafe muna hawaye duka universitan na biyu kuma matsala kuna ga matsalolin motocin da kai mutane wajen karatu mm. biskin da ke shiga cikin gari in kundi diba yau duka motocin da gare mu ba su wuce wajen ashirin ko 21 kuma a kowane lokaci motocin nan suna bacewa tunda kullum suna yawo suna shiga suna akwai masu bacewa mm. yanzu kuma mutanen da ke shiga cikin motocin ga ku diba ku gani kowa ya sani garin ga motoci tunda suna shiga cikin gari kowa yana gani wadda yan makaranta suke tsaitsaye bakin koha bakin kohon mota mm. sai ku ce yan katako su da kansu 'yan makarantar sun koma dai kamar dai su ma dai masu abunga eh, me aka ce eh, karan mota mm. sun koma 'yan karan mota duka yan makaranta ke gani a university mu muni banci 'yan mata 'yan mata ɗaya ne muke bari su shiga can su ba tsaya bakin amma 'yan maza babu wanda bai koma karan mota ba kuma ya zamanto tilas tunda baka zamanto zaka tahiya ka yi exam ɗinka lokaci yayi ka ce baka zama ko kuma tana yiwa baka mm. da kuɗin shiga taxi. baka da kuɗin shiga taxi tunda wata matsala tana nan ta gaba da zani gai ita ma wanda ya wace wace matsala ce matsalar harkar kuɗi harkar mm, biya alawusosin da ya kamata a ba 'yan mm. makaranta to kun gani kuma wanga matsala ta motoci shugaban kasa ya ɗauki alkawali ya ce duk shekara duk shekara yana kawo mota uku yanzu an yi wajen shekara uku alkawalin ga ko mota guda ba mu gani ba mu ba mu motocin ba kamata a kawo ba a kawo ba kenan inda an tsaya an kace duk shekara uku uku shekara uku yayi tara hmm. amma yanzu ko rabin mota ba a kawo ba hmm. ko rabin mota to batun allowance din ha to batun allowance in lalle shi ma matsala ce tunda yau a wanga zance da muke muku an kai wajen wata bakwai 'yan makaranta ba su samu haƙƙinsu ba tun da wanda ake ce ma a turance bursu de vacance mhm. wanda ya kamata a bada tun cikin join mm, tun mm. cikin join abun join eh, zuwa abun ba a ba a bada shi ba ba a shi ba amma an fara bada ba amma fara ba ba amma bada ba sam ba a ma bada ba mm. waɗance ne a wancan bangare harkar ed social ko harkar burs ma wanda ba na burs de vacancy ba wanda ake bada cikin eh, vacancy ba shi ma dai waɗanda sun kai latti ba a kira su ba a ba su nasu haƙƙi ba yanzu wajen wata bakwai muna nan muna ta jira kullum muna ta magana babu irin abin da ba mu yi ba alallama ce ba wani sai mun yi nan da university abu mun ban ce ba waɗansu ha to ina batun kuma bacewar ita wannan jami'a wato cinkoson jama'a da ke cikin wannan jami'a shi akwai shi ko babu eh, to yawan mutane da ke cikin wannan jami'a yawan mutane akwai shi kullum karuwa yake tunda kowace shekara an samu sabbin da sun ka shigo da ake cema nuvo ba sheliye kun gani waɗanda duk alƙawaloli dan doka muna alƙawaloli da yawa tunda wata ran mun tashi mun yi kokowa an gani da lalle dole sai an kira mu yi magana tunda wata ran sai ya zamanto dole na kiran ma za a yi muna sannan a zuwa ɗaukan muna alƙawalluka a ce gashi gashi gashi to mu kuma tun da gani muke manya na sai mu ce to an ɗauka muna alƙawalla sai mu je mu gaya ma Eh, mutanen namu waɗanda muke shugabannin nasu mu ce to gashi ga abun da an ka ɗauka muna alƙawali alƙawali nan da zuwa lokaci amma sai ya to lokacin ne zo ya wuce ba a yi komi ba mu mun yi mu mutanen ƙarya ƙarya ashe ba ta wajen mu ta hoto idan na fahimce ka ana iya ce a kura ayi kenan za a cewa kamar gwamnati baya son ya kalli ilimi ci gaban ilimi musamman a cikin wannan ƙasa tamu da ido rahama to mu da haka za mu cewa bai so ya in dai yana so ya nan da zuwa shekarar ga ida dama sun ɗauki wani kawali sun ce suna gama wani ɗaki babba da yake nan faculty da science and technique mai ɗaukan mutum dubu in dai suna so in dai suna so su ida mu da wannan nan da zuwa wata biyu ko wata uku wata biyu ku zama kurum kuma ku yi karatu mu zama kurum tunda dai wajen dai matsalolin wajen zama an samu rinjaye hmm. tunda da an yi guda na kowa da kowa ne dama sun ɗauki alkawalin cewa suna ida shi tun ina batun kuma abinci na batun abinci ma shi ma wata matsala ce da yanzu za zauwa tun da kuna diba ku gani wata rana cikin university ma sai a rasa ma restoran guda na ga mutane da zamu zuwa kowa ya ci abinci ɗa guda guda tal ne kuma gudan ma wata rana sai ya zamanto babu ma abinci hmm. abinci ma dai shin wata rana shinkafa ma guda ba a samu to ina batun wannan su yan kasuwa da ke kai muku abinci an ce sun dakata eh. saboda gwamnati bai biya su dole su dakanta mu dai wata rana mu da kan muke zuwa wajen su muna roƙan su mu ce ɗiyan ku ne ku zo ku kama ba dan gwamnati ba za ku tunda in dan gwamnati na za ku yi ba ku iya gwamnati ba ta nan biyan ku mun sani shekara da shekaru gwamnati ba ta biya ku ba mun sani amma ka ku yi dan gwamnati dan huskan gwamnati ku zo ku yi dan huskan yan makaranta dan huskan mutum yanku na annan ku zo ku yi dan saboda dan saboda shi wata rana suke nan suna ta kawo abinci suna badawa su ne waɗanda ake cima furnisiyar ko mm. har yanzu har yanzu suna nan sun bashin da suke bin gwamnati ta wuce gona da iri kenan mu dai abin da muke cewa ko da yaushe gwamnati ta tsaya tsaye dan kokarin ta bakin kokari tunda dai muna cikin Niger ne wata rana sai ma an roki gwamnatin mu aikin nata da ya kamata tilasta yi sai ma an roke ta ta yi don shi muke cewa su kama jikinsu wanda ya kamata tunda alkawali sun ka ɗauka mai ƙasa sun ce in sun zo gashi gashi suna haka suna haka mai wato wato ma wajen ma harkar karatu alkawali sun ka ɗauka gashi abin da ya kamata su sa cikin shekara cikin karatu to amma mu ba mu nan ga ganin shi in ma sun sa shi ba a gan shi ba illa sun yi abin da sun kai da shi amma bai shigo ba inda ya kamata ya shigo tunda babu dakuna babu motocin da ya kamata babu mu abinci ma da ya kamata mutane su ci cikin gidan nan wata rana sai ya zama to babu abinci kun ga matsalolin hakkin da ya kamata a ba dan makaranta watanni da watanni ba a bashi ba bai da kuɗi shiga motar ma matsala ce zuwa cin abinci matsala ce zuwa wajen karatun ma matsala ce tunda can wajen ma in baka da abinci in baka da bayayuwa babu wajen zaman karatu kun matsalolin dai kun gani da yawa ne ba kaɗan ne ba ne. Mala Hassan bari barka in dawo kan wato Mala Ashana. Ashana an san da ci gaban ilimi eh, tun daga tushe ne ke tasowa wato primary eh, secondary har zuwa jami'a. A dunkule kashi abinda Malam Hassan ya ce ko da ke na san da kana so ka amsa ma Malam Dambaji kan eh, batun da ya na cewa akwai har yanzu ba a cika alƙawura ba da aka musu alƙawarin cikawa a ɓangaren gwamnati. Eh, shi dai abun gane wannan da farko kaga na ce ma eh, kowa ya amince da akwai matsaloli cikin lakwal akwai matsaloli na harka a tattalin arziki duka abin da ake hudi harka ce ta neman ta kuɗi ne za su sawa a sha abin ka gani ina zuwa mana a sha na yadda ake ganin a bangaren ilimi ba a ba da ba a zuba kuɗi zunzurutu ba alhali kuma su bangarori ana ganin ana zuba kuɗi matsalar tsaro da karamcin arziki yasa kuɗi da yasa ta cikin harkar tsaro maimakon su shi a dan tura su wajen fannin wajen a suna muhimmanci masu wajen fannin ilimi an san da kuɗi wanda ake sawa ba su isa ba dangance da wadda abin da abin da ake so ka gane ko wannan abin ne shi yasa in ba mu amince da haka nan ba ke akwai karamci abin ga shi da shike muna karanta duk wace ƙasa ba ƙasar mu ɗaya ba in ba mu amince ce mu rufe ido ba ruwan mu mu kawai ba mu yarda da babu babu abin kuɗi ba. Mana ashana al'umma suna ganin abubuwa da suke faruwa a cikin wannan ƙasa. Ina zuwa izance na. To kuma a ce babu kuɗi wanda za a zuba cikin harkar ilimi. Ko kiyon lafiya Babu kuɗi wanda isa shi zance isa ne ake. Isassun kuɗin ne babu kwata ko babu ƙasar da duniya za a cewa yau duk abin take zuba ga ilimi ya isa. Ƙasar da adda system wanda shike shine a gaba a duniya. kamar ana rasu kwana a ce wacce ta tahe sawa muhimmanci ka gane ko abin duniya ita kanta ma shebu ɗin sandi ka sani ƙungiyoyin ƙwadago suna kwatanta ya kamata a ƙara kuɗin abu hakan ne don ko harka kuɗi harka ce kamar ta sheɗa. Mm. Don kana lumhashi kullum kana neman iska na lumhashi wanda he wanda kake da Ka gane ko haka haka nake so a gane. Mm-hmm. Don ka daga haka nan kenan duk alƙawulan da ya zama abin kuɗi ne ai harka biyan albashi 'yan kwantaragi. Na kwatanta cewa da ko da yake ba hujja ba ce a wajen hukuma a ce ga abin da yake sa ana latti. jidi ko da yake ba hauja bace a ya kamata dauki ma dai wannan zan saboda mi da an kwatanta nazarin da an kai saboda a ciwo kan wannan abu na latti duk wanda suke ba su bi kamar sa taimaki hayar salayar in ka ɗauke correspondent da tirzon suke su sai tirzo ya ba tale a biya su mm. ko jami'ai kaga suna samun abu latti duk inda adda wannan abu na abun hukuma inda a hayar abu ke bi ana samun latti amma ni ce ba ce bace a rahe a kyale a ci a ta latti da wannan ake nan ga ɗaukar matakai kuma muna fata insha Allahu يلا انتو bakin abin zai eh, tambaya kuma mala ashana eh. shin bayan eh, biyan su yan kwantaragi ko malaman makaranta wannan matsala ce ko da yake kuna bayyana cewa ana kokarin cokanta sannan kuma idan ka duba wato ɗaliban kungiyar yan makaranta ta USN sun bayyana cewa akwai makarantu da dama da suke ruhe dalilan wato rashin gine-gine na kwarai ɗakunan ɗaukar darasu babu su da kyau shin wannan baka ita ma ba babban matsala ba ce da take hana ya ci gaban ilimi musamman yake zan ci harka gine-ginen mm. abin makarantu abu ne wanda kowa sani ka sani na sani su sun sani matsalar da ake abun Nijar wato muna cikin lokaci wanda shike al'umma tana karuwa sosai a guje tana karuwa sosai a guje kuma arzikin Nijar bai karuwa kamar al'umma take karuwa kenan sai an sami gidan abin fata da yawa kuma mm-hmm. tun da aka fara abin da ruhunan zana da yawa mm. kuma wanda ruhun zana aka tsari aka ce za su kama al'umma ta take riga yi ta yi da farko mhm. wani wuri ba gwamnati kaɗai al'umma ita kanta ma kamar ta sha hannu bisa ga wannan abu don akwai abin da aka ce ma fit da responsibility na al'umma na wajen ai wannan runhunoni abin wani wuri sai a yi su sai wani ya zo da rai ya toye mm. kuna gani dai abin da ke faruwa cikin gane ko ya mai radda aka kungiyar ya santarsa an ka sami tabuloli ko mm. yara su zama abu gobe wani ya zaka cikin dare kunna musu wuta to kai kana tsammani wannan abin mutum ba ya yi shi ba da gangan bane aka yi shi kaka ake iya gane abin da an gado su sun tafi su yi kokowa sun zo an aje eh, eh, tabur yara a tabar ma suke sun ji daɗi kwana biyu ba ai kwana uku ba aka je aka kunna ma wannan abu duk gaba ɗaya toyi kenan muna cikin lokaci wanda shike mun da musa ya kamata a hudda siyasa da wani abu daga lakwal saboda ita lakwal gidan kowa ce to tunda dama kai ka tabo butun siyasa ina zuwa kana ji ko ni duka waɗannan matsaloli ba a danganta su da harkar siyasa na taba kwatantawa bisa ga abin filato duka eh. mu abin da shahi abin faramare ba a ba mu hujja Guda ta muna yin haka nan kamar ba a cewa ko direktar ki lokal ko wani sutur ko wani abu dan kana dan adawa ko da wani abu ka gane ba a baka matsayi ba hmm. hal yanzu ba mu da suturori wanda shike da haka na abu sai dai wanda shike in ya yi laihi wannan ana hudda shi a sashi gehe a sa wani abin wurin shi amma duk da haka kun sha zargin wato kawancan kwazin Niger sina ina zuwa ina zuwa ai eh mazancin da ina zuwa ai ko na'am shi haka nan muke zan su wato su yi abin su wanda baya ba mutane alamun suna taka rawa ɗaya da da ai wata interpellation assembly mm. ka gane kalmomin da wani deputy ya faɗi kalmomin iri ɗaya da wanda yan kungiya suke abin faɗa suke furta ka gane shi ai shi hudu ra'ayi in faɗi ra'ayi din da abu amma kalamin zansawa su kasance iri ɗai akwai akwai mamaki sai in muna hira kwarai da kai sai ya kasance tsakanina da kai akwai bisa abu abubuwa ɗai a wani abu kuma jiya nasibar ki wani da bani siyasa Shi ne ma ka ba da labarin eh, abin eh, eh, ko ina ake da wani wani ne kamar shi ke mm. bada bayani beton da shi kai sai ke tsammani baka sai ke tsammani ɗan ɗan baje yi shi ana iya gane mm. amma shi shi yi shi ya shiga cikin riga abin da ba nashi ba kinan ba hana mutane hujjar cewa da akwai halaka ka iya hada mutu dan adam shi wannan na gode malam ashana ina kuma wajen wajen abin ne gusasau na'am wajen abin lalle a gurguje an kirayi abin da kace ma consignation national de travail mhm. da aka yi nan kin ai wannan zai aka ce kakane za a yi tunda ana tattauna su dan baji in wanga lokaci yanzu mutum shi ya ce ai mai giri ai mai wani sabon abu albashi ana neman wanda ma a abin a biya ana biyan su da kyar ka ce ai ma wani sabon abu sai mu ga kamar kana wani tunanin da shike na na na, na tsayin gwamin jaki wa da Hausa ka gane ka ce mm. don wannan sai ya ce an ka kafa wani babban kwamiti wanda zai nazari shi gani ka a ta tattauna da kungiyoyin kwadugunin malam makaranta mai yiwa ne ko wanda ba zai ba. ka gane ko wannan kwamiti eh, ayi Eh, jiya kaman ga gobe kan gobe kamata mm. prince ci a kawa shi shi ba shine zai zai tattamna ba zai zai shiga shin me ya kasa tattamna gwamnati da kungiyoyin kwadago ba ta tahiya abin ga da kyau wannan akwai minister duka hudu na abun education akwai sgsg na na minister akwai patrona akwai mutane suka suya gehe wanda su ce kai mu ga ra'ayin ka gani ya kamata ku ta in za ku abar su gawa dai kamata yadda ku tahi da ku sauya salon tattaunawa mhm. da a samu abin ga abu don ka kaji labarin nake son na san sai bushiya da shi nake son ka kara tunatar da shi tunatar da shi eh, eh, abin ga a retakin ka gane ko shina abin ga shina eh, mix shina nan yana ka kuma kamar wani kwatanta lalle lokacin da ake abu an ci dangance da bitulmanin kasa da wasu abubuwa zuwa mars in babu wasu matsaloli shugaban kwamiti ya kwatanta masa haka za a yi mutane abu to sai kasance abin da aka yi so bai samu ba haka nan shi yasa aka tura aka mai da abin ga gaba mai ai dan kadan ba ba ai bane matsalar tattalin malam dambal kaji wato dukkan matsalar da idan na fahimce malam ashana harka ce ta kuɗi ƙasa hmm. ba ta da kuɗi kenan dole matsalar karatu a ci gaba da fuskanta ko da yake kuma ana cewa kuna amfani da hurumin siyasa kasa ada hmm. zancen shi na sindika hmm. suna ambata kalmomin siyasa zancen mm. banza ne mm-hmm. ka gane ku saboda ba ka sa hannu akan yarjejiyar da mutane ba ka aikata ba kuma ka ce ba za su zuwa su ce ba ka aikata ba ka gane ku duka abin da su gayi babu wata shaida ko kaɗan ka gane ku mm. in suna son shaida su gani mu 'yan siyasa ne su cika alkawalin da sun ka ɗauka idan mun ci gaba da waɗansu yazukan aiki waɗansu mitin nan suna da hurumin su ce kai ku 'yan siyasa ne ka gane ku kuma ya gari wani abu da bani mamaki ya ce ya ji wani ɗan siyasa shina eh, zance a kan na ko sina da gwamnati me wanda ɗan siyasa dole na ya bi ya bi abin da eh, ke faruwa cikin ƙasa. Abubuwan da suke faruwa halin siyasa. Abin da ke faruwa mhm, university mhm. kamar yanzu abin da wannan eh, mhm. samari ya gai. Duk wanda ɗan siyasa wanda ɗan ƙasa ma ya san matsalolin da ke jami'a jami'o'in yamai. kowa san da kana ka gane ku. kina a zo a ce wai yan sandika suna kaza ka ba zanci ne wannan ka gane ku kun ba yayi fara ba lokacin ma shina sandika shi shi shana in sun ka fara zuka aiki haka dan siyasa ya gada saboda shina son shi kalle ma sandika kashin baya mm. sai a ce siyasa ce babu siyasa ciki ko kaɗan shi ba da hujjar ga siyasa ka gane ko ba yanzu zancen kuɗi ka gane ku zancen kuɗi cikin ƙasa mm. duk wanda ce cikin ƙasa babu kuɗi zance ne a shana ce ba no zika jiya mm. no zika jiya ka mm. gane ko duk ƙasashen duniya duk ƙasashen duniya ka gane ko kuɗi akwai su amma ina aka sa kuɗi ba a sa sai dai hanya ka gane no zika jiya na'am kamar duk waɗannan koke-koke 'yan jami'a ni na imani da ana aiki kansu ka gane ko ba sai an rage kuɗin security ba kuɗin da aka ɓanna kama yanzu in ka ɗauki kabinet eh, ɗin president hmm. na shugaban ƙasa mashawartan da shugaban ƙasa ga bukata idan dai ana kishi ana rage su daidai gwargwado mashawarci shine wanda ga aiki ko da shi kudda da hmm. da kai amma ba wanda ga zuwa ba ƙarshen wata ai mishi biran kuɗi ka gane ko in ka je assembly national haka ne na saurari kwanakin baya wasu 'yan siyasa suna ce ce kuce tsakaninsu inda an ka ce shugaban majalisa wanda ya shuɗe shi na da mashawarci ɗari uku ɗari hudu ma ce ɗari uku kai shi haka yanzu wannan adalci ne yanzu kuma da waɗannan ana musu albashi wata di ba kai shi ka adalci ne kenan ka a ce babu kuɗi mai hanyar da aka sa kuɗi ita ce an matsala ka gane ku hmm. duka shugabanni in su rage mashawartansu akwai waɗansu ayyuka ma waɗansu ayyuka wurin ayyuka da an ka yi ana ya soke su ba su da wani ba su da wani muhimmanci ya gane ku ni na imani da duka waɗannan eh, amphitheater da 'yan malamai 'yan eh, makaranta ke bukata saboda ba ta yiwuwa kana jami'a kai karatu waje firamare na yiwuwa a zo yi muku rumunoni ku karatu amma jami'a ba ta yiwuwa duka waɗannan amphitheater ana ya kare su ka gane ku idan an ka rage kaji mashawartan shugaban ƙasa da shi mambobin gwamnati kuma mambobin gwamnati ka gane ku. da mashawartan shugaban assembly da na premier duka ana duka ci waɗannan bukatu kenan ka a ce muna wai babu kuɗi wannan zance ne eh, zance ne eh, eh, shebu bari in dawo kan wato malam hassan a ganin ka an san da to waga shekara da ke shirin wucewa ana fama da matsala ta ci gaban ilimi musamman a bangaren naku shin mi kake fata ganin wato gwamnati ta dauke niyya mai kyau ta kula da ku a don ci gaban ilimi ya dore mai zurfi musamman to lalle wa shekara da mu da abun da muke so gwamnati ya tsaya tunda alkawali dai eh, mutu ya dauki alkawali a wanda ka san kana iya cikawa shi ya kamata yanzu ya kamata a ce waɗanga wazajen zaman da muke karatu amphitheater a yi kokari a ida su mhm. tunda amphitheater abin da ya kamata a gama cikin wata goma sha eh, takwas a ce ya yi shekara wajen biyar ya kamata a ce an ida shi hmm. in an ida waɗannan sannan a biya 'yan makaranta cikin lokacin da ya kamata a biya su haƙƙin nasu mu ba mu tambayi waɗansu abubuwa sabbi ba eh, eh, abinci a ce kullum akwai abinci tunda bai kamata hmm. mutane ana barin 'yan hmm. makaranta suna da yunwa ba in dai an yi waɗanga abubuwa a samo motocin da alƙawalin da aka ɗauka shekara a ƙaro motocin tunda kowa ya san babu motoci ba su isa makaranta in an kai waɗanga abubuwa kuma a biya mutane da ya kamata haƙƙinsu mu ba waɗansu sabbin abubuwa ba muka ce Eh, haka mu abubuwan da muke nan ga wata gwamnati ta tsaya ta yi adalci ma kanta da kanta ta yi ma 'yan ƙasa ta irin waɗanga abubuwa in an yi su mu to mu an shahe mu eh, to eh, a shani a gurguje me ake fata kan ci gaban ilimi a cikin a gurguje ba ce ce ku ce da yawa bane ko abu ke kawa haske fahimtar juna fahimtar juna shine ke abu kuma ka a tambayi abin da an san da lalle mutane sace mai bai yiwa in ka tambayi abin da ka san ana son shi gaskiya ne lalle a tambaye shi me ga halin da aka cika bai yiwa to sai mu ga kayi eh, me suna tsayin gwamin jaki. Eh, to, eh, Shebu a gurgushe me kake fata? Ah. Ni abin da muke fata mu lakwal ɗin gwamnati a samu kwanciyar hankali. Ana cewa sandika suna tambaya abin da gwamnati bai iya. mai shi gwamnati shi da kanshi ya ɗauka ya ce zai cika alkawali kuma kyawun alkawali cikawa. To madalla masu sauran sidiyo kalangu mun gode kan wato mai da hankali a cikin wannan muhara da mun kai domin waiwaye kan abubuwan da suka faru a fannin ci gaban ilimi a cikin wannan ƙasa ta ta Nijar. A cikin malaman da kuka ji muryoyin nasu mun gaito malam Shebu Dambashi wato na kungiyar SNES sannan kuma muka gaito malam Hassan Haleru na kungiyar Inun e-, sannan muka gaito malam Ashana Hima Eh, na wato ma'aikatar ci gaban ilimi da ta ƙananan makarantu wanda muka tattauna da su a game da wato shekara mai shirin karewa ta shekara ta dubi da goma sha bakwai a game da batutuwan ci gaban ilimi a cikin wannan ƙasa ta mutanjiyar da fatan wannan muhawara ta kawo muku ƙarin haske kan yadda hanyar da za a bi domin ganin ilimi ya haɓaka a cikin wannan ƙasa ta mutanjiyar domin ƙasa ba ta ci gaba sai 'ya'yan nata sun samu ilimi mai nagarta mai kyau amadin duka waɗannan mutane mutane ni malaman ma'ada nake ce da ku a futa lafiya tare da shirye-shiryen studio kalangu.